Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu mai suna mutum da duniyarsa. Na marubuciya Balkisu Ibrahim, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Hannunsa da ya kai zai rike kofar jidda ta haɗa ta datse take saki wata azababbiyar ƙara yayin da zufa ta fara keta dukkan sassan jikinsa. Jiki na rawa titi ta saki kofar kafin ta lego shi. Ganin ya zube ƙasan kafet yana sakin walallen kuka da ya rufe hannu. Sai hankalinta ya matuƙar tashi kamar za ta fito sai kuma ta ji tsoro. Ta koma da baya da sauri ta rufo kofar. Hakan ya yi daidai da shigowar Hajiya Deluwa da gudu, wadda tun daga sashin ta ta jiyo ihun Ashir. Mami ta kashe ni, ta tsinke min yatsu mami. Abin da Ashir ke ta faɗa kenan yana birgima a ƙasa da miƙa ma Hajiya luwa hannunsa. Hannun nasa ta kama ta rike jiki na rawa da faɗin Ashir, kai Ashir mai taimaka. Hannuna ta haɗa da ƙofa mami, mami ki kai na asibiti kar na mutu. Gaba ɗaya Hajiya luwa ta ruɗe. Da sauri ta fita tana kwala kiran direbansu. da taimakonsa suka fito Ashir daga sashin Jidda zuwa harabar gidan. Sosai hankalin Jidda ita ma yake a tashe sai faman tsiyayar da hawaye take yi. Jin fitar mota ya sa ta buɗe ƙofarta, ta san ƙila sun tafi asibitin. Jinin da duk acir ya ɗigar take bi da kallo, wasu hawayen tausayinsa masu zafi suna bin kumatunta. Da ta sani da bata gudu ba, da waje ta fita, amma da kin tsaya ai zai tozarta ki ne. Wani gefe na zuciyarta ya faɗa. Zubewa ta saman kafet ɗin watan tana kuma sakin marayan goka da godiya ga Ubangiji da ya jarabce ta da wannan rayuwa. A haka Alhaji Garba ya shigo ya same ta. Da gani ma sashin ta ya fara shigowa don rike yake da babbar rigarsa da wasu tarkace a hannu. Jidda, lafiya kuwa? Ya faɗa yana ajiye kayan hannunsa a kujerar da ke kusa da ita. A tsorace ta ɗauko takardunsa tana girgiza masa kanta. Alhaji wallahi ba laifina ba ne ba, ba da gangan ne masa haka ba ka yarda da ni ban gane magana da kike ba jidda me ke faruwa jinin menene wannan alhaji wallahi ashir ne ya yayi uban me munafuka magana ya da yaluwa ta katse jidda gaba ɗaya suka mai da kallon su gare ta karasowa tana ci gaba da faɗin wai alhaji munafukar yarinyar nan dan kawai Ashir ya zo gaishe ta shine ta haɗe hannunsa da kofa ta murje ta murje kuma ke jidda akan me a kan mugunta mana da mugun hali. Hajiya da yalwa ta katse jita da ke yunƙurin yin bayani. Da ke yadda Alhaji Garba ya so jin ainihin zancen Hajiya da yalwa ta hana haka, don ƙirƙiri da muzu ta hana jita yin bayani. Daga ƙarshe sai fita suka yi zuwa sashinsa aka bar jidda na hawaye. A can Hajiya da yalwa ta shirya ma Alhaji Garba ƙaryar da take sosai da ta gaya aminta sannan ta baro sashinsa. Tana dawowa sashinta, Malam na Marwa ta kira. a kubla ta ce malam ba zan iya ba maza ka san yadda za ka yi da yarinyar nan wallahi ni da ma tuni hindi ta tsorata ni akan uwarsa da ta ce na ce ma ubansu duk da wulakanta ta da yake yi ko ma meye ya zo kanka ka aikata mata ta bar min gidana yanzu haka har ta gwada na ƙasa min yaro tun kan aje ko ina ma kenan kin ga kwantar da hankalin ki ajiya. yinin yau gaba ɗaya a aikin ki nake dama ko baki kira ni ba ni zan kira ki Gobe idan Allah ya kai mu, ki aiko a karɓar miki sako sike da ya Hajiya Deliwa ta ce, na gode sosai malam. Har ka saka zuciya ta fari wallahi. Dariya ya shi ma daga can, Ashir dai ya bugu kam, dan har da suka raya a yatsunsa biyu, da na tsakiya, farce ɗaya ya fita gaba ɗaya. Bayan an dora shi aka naɗe yanin da bandeji aka ba shi magunguna da sallama. Tunda suka shigo gidan yake hararar sashin Jidda yana kunkuni. kai tsaye sashin ajiya da yaluwa direban ya raka shi sai wani sannu da tarayyarsa take yi sannu ka ta ashir amma dai yarinyar nan muguwa ce wallahi muna ganin ta salaf salaf kamar ba za ta iya ba wallahi mami ba zan haƙura ba sai na rama haka kawai kin saka ni aikata abu na je a banza an nakasa ni to a yanzu na rantse miki sai na aikata da gaske a kanta na je da nufin mata barazana ta mun haka to ta shirya na gaskiyar kuwa kai wai ba ka da hankali ashir ba matar ubanka bace ba bana son halin dabbanci ba to amma ma me ai ke ce kika ja ko da baki tura ni mata barazanar ba ta yaya hakan za ta faru ni ko ma kallo da za ni ko ma kallo da za ta ishe ni Allah kin ji na rantse sai na fatattaka yarinyar na kuma a cikin gidan nan sai dai da ke kore ni bayan na yi. Dafe kaya jiya da luwa ta yi dama ta san Ashir akwai bakar zuciyar tsiya. Duk maganar da take masa bai saurare ta bai fice fuhu zuwa sashin su. Jidda kan bayan ta ci kukanta ta more tashi ta ta koma daki abinta. Bata sake jin motsin kowa ba na gidan har ta kwanta. Sai a cikin barci ne ta ɗan ji motsi a ɗakin. Idan ta buɗe kaɗan sai ta ga Alhaji zaune yana latsa laptop. A tsawace ta tashi zaune dan kalle ta yana wani haɗe fuska. Da kin kwantar da hankalinki kin kwanta. abinki ni idan ma mace na jini a tsari na ko ta ba na yi balle tunanin rabarta. Ba don jinta ta yarda ba ta zame ta kwanta sai dai duk da ta takura ta kasa barci. Har kusan karfe ɗaya ta ga ya zo ta ya kwanta tare da juya mata baya. Tun tana fargaba har ta fara jin saukar numfashinsa cikin gurnani. A hankali ta sauko ƙasa ta kwanta ita ma barci barawo ya ta fusgarta har ya galaba a kanta bayan kwana huɗu. Jita duk ta kuma figewa saboda tunanin su umma da fargabar halin da take ciki. Bata sake haɗuwa da Ashi ba balle Hajiya da yiwa. Alhaji Garba kan yakan shigo mata da safe da dare kuma a nan yake kwana. Amma zai raba dare yana latsa-latsa a laptop. Ta rasa uban da yake yi. Zaman sa a ɗakin yake saka ta barci rabi da rabi saboda tsoro. Shi yasa da safe sai ta yi ta zafka barci. Allah dai ya taimake ta yau ya gama kwana bakwai ya koma wajen uwar gidansa. ita ma ta samu sukuni. Da wannan barcin Hajiya Leluwa ta samu damar shigowa sashin ta ta saka wani abu a ƙarƙashin gadon Citta tun a ran da ta cika kwana uku a gidan. Citta dai bata san me ke faruwa ba. Yau bayan ta yi sallah azahar ta ɗan fito falonta ta zauna gaba ɗaya ba ta jin ƙwarin jikinta. Saboda tunda ta zo gidan bata ci abinci ba kullum sai kayan kwaɗayin da Alhaji Garba ya kawo mata. na sayan baki. A kullum kuma Alhaji Garba na tambayar ta ana kawo mata abinci, ita kuma sai ta ce i e, kawai. Bai taba sanin ba a kawowa ba shi dai, dan ita ma Hajiya yaluwa da ya tambaye ta hakan take cewa an kai mata. Da wannan ya ɗauki hankalinsa bai saka ido ba, yau kuma gashi a lissafi sashinta zai kwana duk fargaba ta ishe ta. Salama Alhaji Garba ta jiyo cikin nishaɗi da muryarsa a matuƙar sake. Ta san farin cikin nasa baya rasa nasaba da ritsa ta tana sallar walha ɗazan. Dan sai kusan nayin ya fita daga gida yau. Ya shigo mata, sallama ne ya iske ta tana sallah. Tun sannan ya ringa farin ciki da tambayar da ashe ta samu sarki Ita dai kasa ma ba shi amsa ta a ɗazan. Tunaninta ne ya katse jin ya ce, hmm, yana toshe hanci. Da mamaki ta kalli sa ganin zai juya da sauri ce Alhaji sannu da dawowa. Hannu kawai ya ɗaga mata ya fice da sassarfa. Yana fita ya sauke numfashi da faɗin kai, wannan wani irin wari ne a sashin yarinyar nan. Babu mai ba amsa don haka ya gaba zuwa sashin ajiya da yaluwa. Wasa-wasa dai sashin Jitta ya gagara Alhaji Garba har ma da Ashir da ke fakon Jitta ya ramuwar gayya. Ita kuma Jitta haka kawai take jin wani masifar tsoron maza. Ko maganar namiji ta ji a TV sai ta rikice. Cikin kwana uku kuma sai ya koma ma tana tsorata da ganin su ko da a TV ne. Dan dama a nan ne kawai take ganin nasu tunda ba fita take konan da can ba. Tashin hankali na biyu abinda take samu da ci komai ya kare. Yau ma duk a jigace ta wuni saboda yunwa. Sallama ta magrib, sallama ta magrib sai a zaune ta yi ta saboda rashin karfin jiki. Babu abin da take ɗura ma kanta sai ruwa. Zuwa washe gari ko ruwa ta sha sai amai saboda babu komai a cikinta. Ga wani uban jiri da ke ɗibar Cikin ikon Allah sai ga Bilki mai aikin hajiya ta zo kawo mata waya in ji Alhaji. Dan ya kai ta wajen Abba shi ne Abban ya ce ya haɗa su, shi kuma ba zai iya zuwa sashin ba shi yasa ya aiko Bilki. garin halin da Jidda take ciki sai hankalinta ya tashi don Jidda da ke ta iya faɗa mata yunwa take ji. Da hanzari ta ajiye wayar ta koma sashin hajiya da Iluwa. A sace ta haɗo ti da abinci ta kawo sashin Jidda. ita ce ta taimaka mata ta ɗan shati ɗin cikinta ya warware sannan ta bata abinci shi ma kaɗan ta ci saboda cikinta ya cunkushe tana ma gama ci sai amai sosai Bilki ta ji tausayinta ita ce ta taimaka mata ta gyara jikinta sannan ta gyara wajen ko da Abba ya kira sai Bilki ta ɗaga a matsayin jidda ya gama bambamin har yankewar Bilki da ke mamaki da al'ajabi bata tanka ba ai ko faɗa ma jidda yadda aka yi bata yi ba ta dai koma sashin alaji ta ce masa jidda ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya ya faɗa a kubule yana amsar wayarsa tun daga ranar sai bai gida koma kawai jidda abinci a sace dukka jidda na samun abinci sai ciwo ya zame mata jinya kullum tana a kwance babu lafiya ciwon baya da kirji ga wani tsoron maza da ke kuma shigarta babu gaira babu sabar a haka ta cika sati uku a gidan ranar dai alhaji garba ya kasa guri da aka ya aika bilki da yamma da yake ya dawo da wuri saboda juma'a ce ta kirawo masa jidda tunda jidda ta ji mai kiranta sai ta birkice ta hau kuka da roƙon bilki ta je ta ce ta yi barci bilki ta ce ajiya karama don allah ki zo mu je kar na rasa aikina jin wannan firici na bilki ya saka jidda binta don ba ta fatan bilki ta rasa aikinta ta sanadinta sai dai kuma fa suna yin ido biyu da alhaji garba jikinta ya kama rawa ta fara kuka da neman ƙofar fita Da sauri ya zo rufe kofar yana matso da cikin toshiyanci ya alƙawarin yau ba wari ba, ko menene sai ya more dubu ɗari biyunsa na sadaki. Yana kai hannu zai taɓa jidda ta ƙwala ƙara da lalumar fulawa da ke kusa da shi ta ƙwala masa a kai. Take a nan ya zube a sume, jidda kuma ta waje da gudu tana kuka. A ƙofa suka ci karo da hajiya Deluwa za ta shigo. Ramtar ta rike jidda tana tambayar ta me ya faru. Ina jidda ta kasa magana jikinta sai kuma ɓari yake, saboda hango Ashir da Bala da ke nufo su, saboda jin kururuwar jidda. Da ƙarfi ta hankaɗa ajiya ta nufi fita da gudu. Ashir da Bala suka yi tara-tara za su kama ta. Bala na riƙe hannu da shi ma ta hankaɗe shi da ƙarfin tsiya ya faɗi ƙasa. Da fasashen kai ta fice a guje, saboda mai gadi da Ashir da direba su ma suke ta tara kamata, Haka Jidda ta yi ta gudu. mahaukaciya zam a titi babu inda take dosa sai hanyar gida kuma sai ka ce wanda ake control da remote mutane da yawa sun yi yunkurin kama ta abu ya gagara saboda maza ne a gidan alhaji garba kam tashin hankali biyu alhaji da bala duk sun sume hakan ne yasa ashir kiyan yan sanda ya sanar musu su kama jidda yayin da mai gadi da driver ke kokarin saka sa alhaji a mota za a kai su asibiti Hajiya da Yalwa kuwa sai sharɓar majina take tana kuka da tsine ma Jidda, ita ba za ta yarda ba in har mijinta da ɗanta suka rasa ransu, wallahi sai ta kashe Jidda ita ma. Shi Bala daga dawowarsa kwana biyu kenan Jidda ta kashe mata shi, haka ta yi ta sambatu har suka je asibiti da su. Su Zara na zaune a tsakar gida kowa na ɗan Su Zara na zaune a tsakar gida kowa na ɗan rashin kuzari don tun da Jidda ta bar gidan dukkan farin cikin gidan ya gushe. Ga Umma kuma ta hana su zuwa gidan Jidda su ganta kwata-kwata. Sai Mama Sadiq ce da Anti Nafisa suka shirya zuwa gobe su dubo ta. Shi yasa Umma ta ce su bari idan sun je sun ga hankalin ta kwance su ma sai su je. Da gudu Jidda ta shigo musu, don haka su ma duk sai suka kwasa da gudu zuwa cikin ɗaki. Amma ƙarar da Jidda ta kwala tana zubewa a ƙasa ya saka su lekowa a rikice. Ganin jidda su je duk sai suka yi waje hankali a tashe, gaba ɗaya kan da suke suna kiran sunanta amma ina fusge-fusge kawai take tana ƙwalla gigitacciyar ƙara. A haka Uncle ya shigo a rikice shi ma dan tuni Sama'ila mai shago da suka ga shigowar jidda anguwar ana shirin sallar magriba suka je suka kira shi. Yana kai yano zai taɓa jidda ta kuma sakin wata kara da ta fi ta farko kowa sai ya kuma birgicewa. Ga ƙofar gida ya cika da 'yan unguwa kowa yana tambayar me yasa samu Jidda. Isowar motar 'yan sanda ne ya sa kallon komawa kansu. Kusawa suka yi zuwa cikin gida babu ko tsayawa neman iso. Babbar magana, 'yan sanda dai sun ga abun fa ya wuce tunaninsu. Don shigowarsu ma sai ta kuma kiɗi mace da ta ci gaba da sakin wani ihu mai fita da gurnani mai ban tsoro. Sai wata irin fasga take yi na son guduwa daga riƙon da suka yi mata. Tashin hankali ba a saka rana. A ɓangaren Aliyu kan Maimunatu na samun tsarki a ranar ya shirin gwajin lafiyarsa cike da fargaba da farko ma share ta ya kusan kwana goma da samun tsarkinta. Sai da yau ya ji ya kasa jurewa saboda sha'awar kasancewa da mace yake ji ainun. Da aka yi mata shiri na musamman irin na masu ilimin da suka san sirrin yadda ya kamata. a tunkari mace musamman ma budurwa cike da tsaro ya ta direbin nata akan abin da ya kamata ta yi kafin a kai ga kwanciya Sun yi sallah da tambayoyi da ya mata kan addini wanda bai samu matsala da ita ba sai kaɗan kaɗan. Daga nan kuma suka yi shirin barci. A farkon fari da fargaba yake sarrafa ta da lamura suke nisa kuma sai komai ya tafi daidai fiye ma da yadda ya yi zato. A ranar ya samu nasarar fara bin hanyar cikar burinsa don bai yarda ya zo mata kai tsaye ba. Haka ya ta binta a hankali har tsawon kwanaki huɗu kafin ya mai gaba ɗaya. Maimunatu dai kam ta zama Aliyu, Aliyu kuma ya zama Maimuna sai dai mu ce Allah ya bada zaman lafiya na har abada. A kwanakin da suka biyo baya sosai yake nuna mata kulawa mai cike da martaba ta, duk da ta san baya son ta bai taɓa nuna mata ko da a fuska ba ne kuwa. Sai ma mamaki da yake ba ta yadda ya iya sarrafa mace a zamantakewa na yau da kullum. Da shimfiɗar su abin ba a cewa komai sai son barka. Da na ƙaunarsa ta kuma mamaye jini da ruhinta duk hanyar da za ta kyautata masa ita take bi a haka Shekh Aliyu ya fara gudanar da al'amuran addini a unguwar masallacinsa da makarantarsa suka fara aiki da dare maza magidanta ke ɗaukar karatu wata ran kuma ya gudanar da tafsir da safe kuma matan aure da yamma yara da 'yan mata kafin ka ce mai makaranta ta fara rikicikewa don kowa ya ji babban malami shek Aliyu Maina ne to baya sanya sai ya kawo iyalansa da shi kansa Angwanci ya yi matuƙar karɓar Ali don ya murje ya yi wani ɓulɓul da shi sai wani ƙyalli da cikar kamala yake ƙarawa. Kullum ya je kai da malam kuwa sai ya tsokane ta akan mirjewar da ya yi, haka ma malam Mustapha. A yanzu kan ba shi da wata matsala komai yana tafiya masa daidai, sai dai abin da ba a rasa ba na ƙalubalen rayuwa wanda ba a taɓa raba bawa da shi ba musamman ma irinsu da ke ɗauke da nauyin al'umma. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.